a sakon da na yi na buga misali amma bari in bakku da wannan misalin don Allah ku kalli bidiyon nan ga mai jin turanci zan fassara da Hausa insha Allah ta'ala gurguje amma dai ku kalli bidiyon nan ku ji abin da yake faruwa a cikin wannan kuna da siya mu na wa brother understand explain yourself who are you police officer police officer from which state From Anambra State. From Anambra State, which division in Anambra? Area Commander, Area Commander Onitsha. There you serve. Yes. Where did they tra transfer you to before you come down to uh, Anambra? I was in Edo State. You was in Edo State? Ah, now you have entered Biafra land. The police officer, now we have caught you. You Have you seen? I just want the world to understand this. It's very simple. We are not to destroy lives. all those allegations all those people moving around with our, our names more especially gentle collecting money from people telling people that this gentle gentle is inside the bush gentle is this gentle is that that is not the way the same way i release the no safety man the same way i'm gonna re release him because he, he, he speaks Igbo. He is Igbo, Igbo man. And he is my brother. I cannot kill him. But let this be a warning to you people, withdraw yourself from police work. It can never favor you anything. To abin da nake so ku duba wannan bidiyon da wanda yake jin turanci zai fahimci cewa wannan mutumin da aka kama dan sandan Najeriya ne. Shi wanda ya kama shin ɗaya ne daga cikin 'yan ta'addan Bayafara wanda suke rajin kafa yankin su ta ƙasar Bayafara. To bambancinsu da mutanenmu na Arewa su 'yan ta'addan arewa ko kuma in ce 'yan bindigan arewa masu ɗaukan makami Bambancinsu su wayannan sun san me suke yi sun kuma san da wa suke faɗa yanzu ka duba ka gani duk jawabin da ya gama yi da turanci gaba daya point ɗaya nake so ka ɗauka a cikin jawabinsa cewa zan sake shi ba zan kashe shi ba ya ce saboda ɗan uwana ne is my brother ya ce kuma saboda yana magana da yaren ibo ni ma ɗin ina magana da Ibo ne, da haka ba zan kashe shi ba saboda ɗan uwana ne. Wa'yannan kaga su duk da kasantuwar a cikin ƙa'idar su ta ta'addancin jinin shi ya halatta, tunda ai ɗan sanda ne. Duk yadda za a ga ɗan ta'adda yana faɗa da gwamnati ai idan ya samu dan sanda ba maganan sakewa. Amma nan ba zai kashe shi ba duk da kasantuwar ya jininsa ya halatta a wajensa a matsayinsa ne shi ɗan ta'adda. tunda dan sanda ne shi da ɗan sandan ne ya samu dama zai kashe shi amma ya ce ba zai kashe shi ba saboda dan uwansa ne ibo amma nan zaka je ka duba wanda za a yi kidnapping nasu akwai ba ne a ciki ka daina maganar cewa wai fulani eh mun sani fulani ni ba fulatani bane ni ba haushe ne mun sani cewa mula fulani sun fi yawa a harkar nan ta ta'addanci amma kar ka ɗauke gaba ɗaya ka ce kuma kabila da yake yi babu wanda ba a samu a harkar nan ta ta'addanci so amma za ka samu kuma ba wanda bai zama victim ba cikin wannan ishu ɗin na ta'addanci babu ba za ka ce akwai fulanin da mun sha gani an garkuwa da su da karshe ma a kashe su da karshe sai an ba da kuɗin fansa a sako su kuma ba fulatani ne kuma zaryan fulanci suke yi kuma sun san uwansu ne fulani amma ta ni na san dan ba fulatan nan abokinmu ne malam gashi da suna ah, malam azamfari na nan ba ma azamfari na cikin gari na Abuja ba Mala abdurrahman azzamfari ɗaya daga cikin limamanmu ne da suke jin sallar juma'a nan kanin sa ba fulatan ne shi ma fulatan ne amma na natsa muku da Allah sun kama shi sun kashe shi har lahira kaga ba ishu ne na abin da ya shafi fulani ko na makamantan wannan ba i ba kuma hausawa kaɗai suke ma wannan ba kowa da kowa in ya fada victim an su za su kashe shi amma ka duba ka gani wa'innan mutanen fa ka duba su da Allah mu da Allah ya fifita mu da al'ada mai kyau da addini fiye da al'adarsu amma ka duba shi ya gane cewa ko da ɗan sanda ne bai kamashi ya kace ɗan uwan shi ba ɗan uwan ɗan uwantaka yanzu zumunci ta ɗan uwantaka ya tseratar da shi bai kashe shi ba amma yau duk ka kashe ɗan uwanka musulmi ba ne mata yara duka ba wanda ya sha a hannunku haba haba haba wasu irin mutane ne ku ba za ku ba kanku faɗa ba ba za ku kanku faɗa ba wannan bidiyon na ɗauke shi ne as example idan ba ku jin turanci a fassara muku duk abin da yake faɗa ka duba ga kama shi fa zai kashe kama shi yanzu ya riga ya zama menene gashi nan da zuwa ya zama captive a hannunsu amma me ya ce ba zan kashe shi ba saboda ɗan uwana ne ibo amma ka kashe bahaushe ɗan uwanka ka yi garkuwa da shi ka yi ma matarsa fyaɗe ka kashe 'ya'yansa ka kori su daga garin ka ana su noma kuma yankin ku in wasu ke sponsorin naku dan Allah ku ba ku da tunani ne ba ku san me kuke yi ba su ma din ba wasu ne ke sponsorin nasu ba amma sun san nasu sun san mata sun san yara saboda Allah jama'a ba za mu kan mu ka fada ba a mutanen matsayin mu na mutanen arewa ba za mu kan mu fada ba komai namu ya zama da bambanci abin ya riga ya bi jikin mu shikenan mu ba mu da aiki sai wato abin da ya shafi karewa faɗa mu ya kare akan yan uwanmu mu duk galibi halayen mu haka yake in dan uwanka ya samu alkhairi ka ta mai hasada kana fatan ya tagayyara ya wulakanta duk ba haka muke ba yaushe ne za mu gyara halin mu arewa ya zauna lafiya ba yadda za a yi mu zauna lafiya na rantsi da Allah sai mun dawo mun haɗa kamar mun san mun san abin da ke damu ko sport idan an ce abin da ya shafi ana irin wannan kashe kashe ne a arewacin Najeriya saboda an gane arzikin da ke ƙasa a arewacin Najeriya na gold da sauransu dan girman Allah yanzu ba man fetur bane ake haƙowa a kudancin Najeriya da shi ake rike Najeriya a yau me yasa ta'addancin bai yawa a can ba me yasa ba a kashe mata da yara a can sai a arewa kuma ba wasu ne ake haihuwa su su kisan nan ba namu ne fulani ne ƴan uwanmu Hausawa ne ƴan uwanmu duk ake wannan ta'addancin ba za mu zauna lafiya ba wasu ƴan iskan ƴan siyasa su zo su rika sponsoring wannan ta'addancin gwamna ya zo ko gwamna ya zo zai aiki a kowa inda za su je su tare a abuja su yi abubuwan da suke so a mai da rayukan mutane ya zama siyasa kamar ba za a mutu ba jama'a kamar ba za a mutu ba haka za mu zauna kenan har har irga ya zo kanmu tun ana kashe wancan a kashe wancan wata rana kanka za a zo duk wanda kaga an kashe yanzu shi ma haka ya tsaya yana kallo ta fada kan wani kai ma wata na kanka za ta fada haka zamu zauna ba wani mataki da zamu iya dauka a arewacin Najeriya sai dai mu koma masallaci mu ce mu yi addu'a saboda Allah ba mu da aiki sai siyasa in siyasa ya zo a zabuwa ne a zabuwa ne muhammun bari mu ce a zabuwa ne a zabuwa ne amma batun maganan ajanda na abin da ya shafi yankin mu ba mu da wata ajanda ba shekara nawa muna cikin wannan matsala kuma abin ba gaba ba yake ba gaba yake kuma ba ma a kama hanyar da za a magance shi ba saboda Allah jama'a yaushe za mu zauna mu zama masu tunani jama'a yaushe ilimin mu zai mana amfani yaushe dukiyoyin mu za su mana amfani da muke da ake kira mana da dukiya muna da masu dukiya yaushe wayewar mu zai mana amfani yaushe tsarin ubangiji na taimakon bayi yana hannun Allah amma me sababin kuma yana hannun mu duk abin da ya faru su Allah ya ji kansa ko daga sati ɗaya mun manta da bamu da naci kan mas'ala ɗaya da yake damun bamu da naci akai da abu ya faru sati ɗaya shikenan ya wuce mun zama kamar dabbobi kai ka isa yanzu a irin wannan abu a kudancin Najeriya a zauna lafiya sauransu sun san me ke sun waye amma mun zauna mun zama humai ba abin da muke yi mu wajen ƙoƙarin mu ga wannan mas'alan ya mu ya mu isan magance ta ya mu ya mu amma rashin haɗin kan da rashin sanin ya kamata ya gagara